Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Zahra Aminu fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da wannan shiri a yau Asabar 14 ga watan Nuwamba na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Maryam da kanin labarai. Kokarin da shugaban Amurka Donald Trump ke yi na sauya nasarar da aka nuna Joe Biden ya samu a zaben ranar uku ga watan Nuwamba a kotu ya fuskanci koma baya a jiya Juma'a yayin da wasu wasu kotuna suka yi watsi da zarge-zargen maguɗi a zaben. Shugaban Amurka Donald Trump ya yaba da ci gaban da aka samu akan haɗa rigakafin cutar coronavirus mai aiki a jiya Juma'a a jawabinsa na farko cikin kwanaki shida tun bayan da kafafen yada labaran kasar suka nuna cewa Joe Biden ne ya lashe zaben uku ga watan Nuwamba. A gefe guda kuma, Amurka ta ƙara samun adadin tarihi na masu kamuwa da coronavirus a rana guda. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kotun tsarin mulkin jamhuriyar Nijar ta bayyana sunayen mutanen da suka cancanci shiga zaben shugaban kasa na ranar 27 ga watan Disamban nan mai zuwa yayin da kuma ta yi watsi da wasu ciki. Sannan muna tafe da rahoto na musamman a kan zanga-zangar lumana ta kawo ƙarshen rundunar 'yan sandan 'yan sas wacce ta rikide ta zama ta tarzoma. Haka kuma za ku ji cewa gwamnati gwamnatin jihar Yobe da wata kungiyar ba da agaji ta kasar Qatar sun aza tubalin gina wata cibiyar agaji a jihar. Baba Makeri kuma na tafe da shirin a dawo lafiya, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kokarin da shugaban Amurka Donald Trump ke yi na sauya nasarar da aka nuna Joe Biden ya samu a zaben ranar uku ga watan Nuwamba a kotu ya fuskanci koma baya a jiya Juma'a yayin da wasu kotuna suka yi watsi da zarge-zargen an yi ba daidai ba wajen kada kuri'a da kuma magudi. Wani alkali a jihar Michigan ya yi fatali da karar da magoya bayan jam'iyyar Republican suka shigar don hana a tabbatar da sakamakon zaben a yankin Detroit da galibinsa magoya bayan jam'iyyar Democrat ne. Abin da ya janyo koma bayan yiwuwar samun nasara a wata karar da kwamitin yakin neman zaben Trump ya shigar. A jihar Pennsylvania, wani alkali ya yi watsi da wasu kararraki da Trump ya shigar, yana kalubalantar ingancin dubban kurwan da aka kada ta akwatin gidan waya. Yayin da a jihar Arizona, kwamitin yakin neman zaben Trump ya janye karar da ya shigar a kan sakamakon zaben yana mai cewa ratar da ke tsakanin Biden da Trump na da yawan da ba za a iya ja da sakamakon ba. Jihohin uku na daga cikin jihohi shida da Trump da magoya bayan bayansa suka shigar da kararraki game da sakamakon zaben a lokacin da aka nuna cewa Biden ne ya samu gagarumar nasara a zaben ya kuma samu kuri'un wakilan zaɓe sama da 270 da ake bukata don samun nasara. Shugaban Amurka Donald Trump ya yaba da ci gaban da aka samu akan hada rigakafin cutar coronavirus mai aiki a jiya Juma'a a jawabinsa na farko cikin kwanaki shida tun bayan da kafafen yada labaran kasar suka nuna cewa Joe Biden ne ya lashe zaben uku ga watan Nuwamba. Trump wanda ya ƙi amince da sakamakon zaben ya yi jawabin ne a lambun Rose Garden da ke fadar White House amma bai amsa tambayoyin manema labarai ba. ya kira aikin hada rigakafin gagarumi a tarihin hada rigakafa a amurka yana mai bayyana cewa yakan ɗauki fiye da shekara takwas kafin a hada rigakafa mai aiki sosai a ranar litinin ɗin da ta gabata ne kamfanin magungunan pfizer ya sanar da cewa ya hada rigakafin coronavirus da ya yi aiki 90 bisa ɗari abinda ya sa trump ya rubuta gagarumin labari a shafinsa na twitter Duk da haka dole ne a kammala gwaje-gwajen rigakafin kuma ya samu amincewar hukumar kula da abinci da magungunan Amurka. A halin da ake ciki kuma, Amurka ta ƙara samun adadin tarihi na masu kamuwa da coronavirus a rana guda. Sama da mutane 170 ne aka samu rahoton sun kamu da cutar a jiya Juma'a a cewar shirin da ke bin diddigin bayanan COVID-19 da cibiyar samar da bayanan jami'ar Johns Hopkins. karin kusan mutum dubu ashirin daga shekaran jiya Alhamis yayin da jihohi suka ba da rahoton an yi gwaje-gwaje miliyan ɗaya da ɗigo bakwai. Mutane kusan miliyan goma da ɗigo saba'in da hudu ne suka kamu da coronavirus a Amurka fiye da kowace ƙasa. Haka kuma Amurka ce ke kan gaba a duniya a adadin mace-mace. inda ta sa mace-mace 244,357 ya zuwa safiyar yau asabar ciki har da mace-mace 1,300 cikin sa'o'i 24 da suka gabata alƙaluman shirin da ke bin diddigin bayanan covid-19 sun nuna cewa mutane fiye da 69,000 aka kwantar asibiti sakamakon covid-19 ƙarin kusan 2,000 daga ranar alhamis To da farko za mu fara da jamhuriyar Nijar inda kotun tsarin mulkin kasar ta bayyana sunayen mutanen da suka cancanci shiga zaben shugaban kasa na ranar 27 ga watan Disamban nan da ke tafi bayan gudanar da aikin tantancewa yayin da kuma tewatsi da wasu ciki. Wakilin murya Amurka a Yamai Sili Mummuni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. a zamanta na yammacin jiya juma'a a ƙarƙashin shugabancin mai shari'a buba muhammad ne kotun tsarin mulkin ƙasa ta sanar da sunayen mutanen da suka cancanci shiga zaben na ranar 27 ga watan disamba declare eligible à l'élection Presidential premier du dimanche 27 December 2020 daga cikin 'yan takara 41 da suka nuna sha'awar shiga wannan fafatawa kotun ta ce talatin ne suka cike sharuɗan da ya kamata dan takarar jam'iyyar pnds tarayya bazum mohammed na daga cikin waɗanda suka sami izinin shiga wannan zaɓe ga abin da yake cewa jim kaɗan bayan bayyanar wannan labari ina ma allah godiya da hakan ya wakana kuma ina fatan allah ya kama mini eh, don wannan zaɓen na mu yi su cikin lamin lahiya kuma allah ya bani nasara Eh, na aiki cikin parti eh, tun da muka kirkiro shi kuma musamman eh, yau wata hudu kuma shaida ne ban yi zama gida ba nike ta zagaya in je in ga magoya bayan jam'iyyarmu ni za ni ci gaba da ziyara har mu kai ga yakin sabe in ko aka kai ma aka kai ga yakin sabe muna da hukuma ta partinmu ta kula da tsare-tsare za mu aiki da tsare-tsaren da za. Kotun ta ce ta yi watsi da takardun 'yan takara sha ɗaya saboda rashin cika ka'ida akasarin su waɗanda suka gaza biyan kuɗaɗen jingar da aka ƙayyade sai jagoran 'yan adawa Hamma Amadu na jam'iyyar Model Lumana wanda hukuncin da aka yanke masa a shari'ar nan ta badakalar jarirai ta goga wa takardun sa bakin fenti. Ba mu sami jin ta bakin Hamma Amadu ba saboda makusantansa sun ce ya yi tafiya zuwa Abuja to amma ga ra'ayin wani ɗan jam'iyyar ta Model Lumana Alhashi Sidi mai raƙumi. Mun ji bakin ciki da abin ya faru haka. In an yi shari'a bisa gaskiya an nuna laifin sai hana a yi takara a wajen babu laifi ba san sauran mai ita ba. amma abin da muka yi bakin ciki da shi da ta faru haka ka sai ta jam'iyya kullum mu dan takara muke shira muna jiran yadda Allah ya sa gashi abin da ya ce mai kamar alƙibla ne abin da nuna mai shi za mu yi fa yanzu jiran muka ya bamu wani umarnin abin da za mu yi yanzu mu muka muhammad ba abin da muke magana wannan da kan jin bakin cikin mu da haka ta faru sunan mutum arba'in da wani abu na mu yana cikin sha ɗaya wanda ba su to ba tunanin bakin cikin mu kenan sai shi in ya zo ya gaya mana cewa ga yadda za mu ɗauka. a ƙarshe kotun ta ce za ta miƙa sunayen waɗanda ke da izinin shiga wannan zaɓe a hannun ofishin ministan cikin gida wanda kuma ke da alhakin damƙa abin ga hukumar zaɓe ta ƙasa. makarraban babbar jam'iyyar ta 'yan hamayya sun ce a nan gaba kaɗan za su bayyana matsayinsu a jam'iyyance game da wannan mataki da ke zuwa a wani lokacin da muhawara ke ƙara zafi a fagen siyasar ta nijar musamman a tsakanin magoya bayan hama amadu da na ɗan takarar jam'iyyar pnds mai mulki bazum muhammad sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To madalla a gaida Sule Mummuni Barma har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam Dauda dauke da karashen labaran duniya. Birane biyu a jihar Amhara da ke Habasha sun fuskanci hare-haren rokoki a daren jiya Juma'a a cewar gwamnatin Habasha a yau Asabar. an harba rokoki a yankin biranen bahir da gondar a sakamakon haka harin ya yi barna a tashoshin jiragen saman yankuna a cewar sanarwar gwamnatin sama da mako guda kenan sojojin habasha ke fafata da dakarun yankin tigray da ke arewacin kasar an kashe ɗaruruwan mutane tun lokacin da prime minister abiy ahmed ya tura dakarun tsaron habasha cikin tigray a ranar 4 ga watan nuwamba bayan da ya zargi gwamnatin yankin da kai hari akan wani sansanin soja Sojojin Faransa da jiragen sama masu saukar angulu sun kai wani farmaki da ya yi sanadiyar kisan wani kwamandan mayakan kungiyar masu tsauran ra'ayi da ke da alaka da alka'ida a Mali tare da wasu su hudu a cewar rundunar sojan Faransa a jiya Juma'a. Farmakin na ranar Talata da aka kai ya auna ba a Musa ne, kwamandan sojojin kungiyar masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama ta RVIM, wanda ke cikin jerin sunayen waɗanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanya wa takunkumi. wanda kuma aka yi imanin cewa shi ke da alhakin wasu hare-hare da yawa a kan dakarun mali da na ƙasa da ƙasa abinda mai magana da yawon rundunar sojan faransa Colonel frederick barber ya faɗawa manema labarai kenan a jiya juma'a jiragen sama marasa matuki da ke sintiri ne suka taimakawa sojojin faransa gano motar musa a yankin manaka da ke gabashin mali wadda kuma jiragen sama masu saukar ungulu suka auna aka kuma tura sojojin faransa na kasa sha biyar a wurin da aka ga motar a cewar barbary an kashe duka mutane biyar da ke cikin motar bayan da suka yi watsi da harban gargadi da dakarun faransa suka yi masu a cewarsa a gaida maryam dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a Najeriya inda a kwanan nan ne wasu gungun matasa suka gudanar da zanga-zangar lumana domin kawo ƙarshen rundunar 'yan sandan 'yan SARS akan zarginta da cin zarafi wacce ta rikide ta koma ta tarzoma kuma ta yi sanadiyya asarar rayuka da dukiyoyi. Daga Abuja ga rahoton na musamman da Umar Faruk Musa ya aiko mana. Malam Garba Shehu kakaki ne a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ya mun karin haske bisa ga alkawarin da shugaba Muhammadu Buhari ya da irin matakan da aka fara dauka domin tabbatar da an jika alkawarin da gwamnatin ta yi inda yake cewa. To hakika shugaban Muhammadu Buhari da gwamnatin sa kasan ya amince da dukkan bukatu guda biyar da masu zanga-zanga suka gabata. Wayannan kuma sun hada da cewa wannan bangare na 'yan sanda da ake ce masa masu binciken laifuffuka irin na fashi da makami a rushe ta yanzu haka da muke maka magana an sake kafa wani sabon sashe na 'yan sanda da jami'ai sababbi fil waɗanda ba su aiki a ƙarƙashin wancan tsari na sas ɗin ba kuma ana nan ana ba su horo na musamman tare da haɗin kan ƙawayenmu na ƙasashen waje da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na najeriya kafin su fara aiki banda haka duk sauran abubuwa kamar bukatar da suka ce a saki 'yan zanga-zanga da aka kulle duka an saki masu zanga-zanga su kansu 'yan sandan da suka yi aiki a ƙarƙashin ita wannan sas din cewa a tara su guri guda a binciki lafiya da natsuwa ta su da cancanta ana nan ana cikin wannan aiki ganin cewa ƙungiyoyi na waɗansu al'ummar najeriya kamar a fere da ohanaze da kuma belt forum sun fito fili suna matsa gwamnatin tarayyar najeriya da ta sake waɗanda aka kama da maganar bore ko kuma tashin hankalin ƙasa domin dokokin najeriya sun ba 'yan najeriya najeriya da dama su koka su yi zanga-zanga idan an yi wani abu da ya so samu su rai ko kuma suke ganin cewa ba daidai ba ne dr nasiru aliyu kwararren lauya ne a najeriya kuma malami a jami'ar bayar da ke kano ya mun ƙarin haske dangane da abubuwan da dokokin najeriya suka ce akan magana zanga-zanga da bore da kuma gabatar da masu laifi a gaban kuliya ai ita doka hakki na mutum ba wanda ke shakka cewa ni da kai kowa dan Najeriya iya da hakki ya fito ya bayyana ra'ayinsa ya yi zanga-zanga ta lumana wannan hakki ne kowa ya san shi kuma a ina ganin tun da ke gwamnatin ma amsa cewa kuna da iko ku yi zanga-zanga ta lumana amma fa banda wato zanga-zanga misali ta tashi hankali da cin mutuncin mutane wai kungiya misali ko Ohanaze ko kuma Sinifere ko waye ko kuma kungiyar arewa misali Arewa da forums ta so su ce wai mutum ana neman a taka hakkin ne ne saboda amfani da karfin hukuma ina ganin wani wa shari'a karan tsaye. na tuntuɓi malam garba shehu shi me ake jira game da waɗanda aka kama ga malam garba. waɗanda aka kama da barna ɗaruruwan su suna nan hannun jami'an tsaro a jihohi daban-daban ana cikin su in ka an ce an saki wani to an duba watakila ko yayin da aka yi samame an je kamu aka ritsa da wani ba tare da haƙƙinsa ba amma waɗanda aka tabbatar da hannun su a cikin wannan suna nan hannun hukuma banda su kansu gwamnati ai yanzu aka tana ta bin waɗanda ma suka ringa ba da kuɗi don ai wannan fitina babban bankin najeriya ya ba da umarnin toshi akawun na banki. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya. A gaida Umar Faruk Musa. Gwamnatin jihar Yobe da wata kungiyar bada agaji ta kasar Qatar da ake kira Qatar Charity Organization sun aza tubalin gina wata cibiyar da ake kira Qatar Charity Center da kuma raba tallafin agaji a jihar. Ga wakilin murya Amurka Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani daga Yobe. gwamnatin jihar yobe da wata kungiyar bada agaji na kasar qatar da ake kira qatar charity foundation sun aza tubalin gina wata cibiya da ake kira qatar charity center da kuma raba wasu kayayyakin tallafin agaji ga miskini da wasu matan da suka rasa mazajensu a jihar yobe wannan cibiyar dai zai hada da makaranta da masallaci da shaguna da asibiti da kuma wata katafariyar bohol da zai samar da ruwan sha ga dubban mutanen da ke kewaye da harabar cibiyar hamdi muhammad dai shine daraktan wannan kungiya na qatar charity foundation wanda ma ya bayyana masana irin tallafin da za su kawo al'ummar jihar Yobin a shekarar 2021 kamar haka. And this year is coming year 2021 insha Allah. We promise all of you to do another project in Yobe state around 20 mosques and 50 bohol and 200 economic environment projects insha Allah. Ya ce a wannan shekara da za mu shiga na 2021 mai kamawa idan Allah ya kai mu za mu sake aiwatar da wani ayyuka a jihar Yobe. Za mu gina masallatai guda ashirin za mu gina bohol bohol guda hamsin za mu gina wuraren haɓaka tattalin arziki guda ɗari biyu duk a jihar yobe idan mai duka ya kai mu ko mai gwamnan jihar yobe alhaji mai malabuni zai ci ne game da wannan tallafi da wannan gidauniya na ƙasar katar ta kama al'ummar jihar yobe. babban abin farin ciki ne ga dukkan lahirin al'ummar jihar yobe saboda wannan eh, charity center da za su yi cibiya ce ta ba da agaji suke so su yi wanda zai kunshi babban masallacin juma A makaranta asibiti da dai sauransu wanda kuma sun ɗauki nauyin marayu da kuma agaza gajeyu da sauransu da wannan abu ne na farin ciki kwarai da gaske wanda kuma wannan zai daɗa kwadaitarwa ga sauran al'umma su dage wajen aikata ayyukan alheri kamar yadda addinin musulunci ya tanada. Na kuma tambayi shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Yobe, Dr. Muhammad Goje, kowane irin mutane ne suka amfana da wannan wannan tallafi da wannan gidauniya na Qatar ta raba al'umman jihar Yobe? Mata ne wanda ba su da mazajen su widows da kuma uh, maskinai da kuma mata wannan wanda suke sana'an inji da sauransu an zabe su kan sana'a an ba su wannan kayan. Akalla yau din an tallafa mutane 135. To me mutanen da suka amfana da wannan tallafi kuma ke cewa? Sunana Zainab Muhammad. To wannan akwai yin tallafi aka baki? Tallafi aka bani dan na kiwata ya rike marayuna. Na kina da marayu a gaban ki su nawa? Su biyar. Eh. Akwai guda nawa aka baki? Guda shida. Sunana Ado Ahmad Gumi. Ga shi an baka keke da? An bani talabin keke daga Qatar. Eh kana daga cikin wadda da Allah jarabta da rashin tafiya ko? Confirm na kasa ba. Eh, eh. ina haka To ya kake ji da wannan talabi da kasa? Eh to talabin na din ta. Dan din mutumin da ya dauke kafa baka ba karamar sayin ka bane. Hmm. Dan ita muna muna rafiya cikin yashi muna wannan amma kuma da aka ba mana kafar ba inda ba mu shiga da ita. Da zafin rana. Da zafin rana. Wasu mutanen da suka amfana da wasu tallafi da gidauniyar Qatar Foundation ta kawo al'umman jihar Yobe kenan Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga jihar Yobin, Najeriya. To madalla a gaida Haruna Dauda biyu wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakubu Makeri zai gabatar. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku make rige daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC nake sallama da ku a daidan wannan lokacin. a yau shirin dawo lafiya zai sake duban wani batu da ke neman haifar da rashin fahimta tsakanin direbobi da gwamnatin jihar Nejin Najeriya akan rufe hanyar bidda zuwa mina mai muhimmanci. Idan mai saurare bai manta ba makonni kalilan da suka wuce gwamnatin neja ta rufe wannan hanyar saboda yin gyare-gyare abin da ya kai direbobin dakon man fetur da rufe hanyar ya shafe su su kai barazanar daina kai man fetur a jihar gwamnatin jihar neja dai ta sake rufe wannan hanyar to ko menene dalilin haka ga mustapha nasiru batsari da karin bayani akan haka gwamnatin jihar neja dai ta ce ta ɗauki matakin rufe wannan hanya ne domin baiwa ɗan kwangila damar gudanar da aikin hanyar cikin lokaci, in ji shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Niger. wanda shine shugaban wani kwamiti na kula da ayyuka na gwamnatin jihar Niger Alhaji Ibrahim Balarabe. A takwas ga watan nan da ya wuce ranar Lahadi kenan mai girma gwamnan jihar Niger Alhaji Dr. Abubakar Sadiq Sani Bello ya ba da umarni cewa mu kulle duk hanyoyin nan ah, na hanyar Mina zuwa Bidda da hanyar Zungeru domin ba waɗannan 'yan kwangila dama su dukufa domin tabbatar da an yi aikin nan kamar yadda ya ma al'umman jihar Niger alkawari kuma za ka iya gani cewa cikin 'yan kwanaki kalilan a roman wannan umarni na shi an fara ganin shi a ƙasa saboda ba ni ba kai ma da ka biyo mu ka gani a irin gagarumin aiki da wannan kamfani suke gabatarwa a wannan hanya domin tabbatar da cewa sun kammala wannan aiki inda muke tsaye nan akwai aikin da ake kira na stone wanda yake fadinsa ya kai a santimita ashirin an yi goma na farko a saman inda muke yanzu na za a kara dora goma a saman shi wannan zai tabbatar da quality abin da ake eh, inganci na wannan hanya muna sa rai in dai ba matsala aka samu ba nan da shekara ashirin talatin wannan hanya cikin yardan Allah ba abu ne da zai bukaci wani gyara ba shi yasa ga aikin yana daukar lokaci saboda irin tanadi da aka yi domin tabbatar da an yi hanya din mai inganci kamar yadda muka gani a nan yanzu wannan kamfani suna aikin kwalbati suna stone base suna scarifying na wasu gurare wani wurare suna artwork wannan duk kowanne mataki ne wanda a nan hanya sai an yi shi zan yi amfani da wannan dama domin in kira al'umman jihar Niger da su sani cewa shi aikin hanya mataki-mataki ne ba abu ne wanda zai sauko a rana guda ba saboda haka sai an yi hakuri sai an ba gwamnati goyon baya sai kuma ai mana addu'a a wannan hanya da mai girma gwamna ya kirkiro ko yake son yayi yana so yayi shi ne domin amfanin al'umman jihar Niger kuma ba ya karkaro aikin nan bane domin yayi na dan lokaci a'a yana so yayi abin da zai magance damuwan da ke damun al'umman wannan yanki kuma in Allah ya da na gan kuma kun gani cewa wannan wasa aiki ba da wasa ake ba kwanakin bayan rufe wadda aka ya jawo cece kuce har da kungiyoyin manyan motoci da na tanki a wannan karo kun samu maslaha tsakanin ku kun shirya ne ku dama yarjejeniyar da mai girma gwamna ya shiga da gwamnatin tarayya shine cewa yanayi ne na damina a wannan lokaci na damina babu wani hanya da motocin da za su iya bi face wannan hanya yanzu ko mu ya sani cewa ruwa ya tsagaita saboda haka mun anshi eh, nauyin mallakin wannan hanya ta mu ta jihar Niger ne mun kulle inda muke da iko gwamnatin tarayya ta yi kokari ta gyara hanyoyin da waɗanda suka nata ne domin motocin nan su dinga bi as far as wannan hukunci da mai girma gwamna ya dauka a wannan lokaci babu zuwa ka dawo mun dauki matsayi kenan na ƙarshe akan kullum hanyar bidda domin mu ba mu 'yan kwangilan mu dama su ci gaba da wannan aiki domin amfanin al'umman jihar Niger. Amma idan aka kwana game da arƙaula da ita gwamnatin tarayya ta yi musamman akan ta da ke nan jihar Niger. To na farko dai shine a alfarma guda ɗaya da na san ko in ce yarjejeniya guda ɗaya wanda na san cewa gwamnatin tarayya ta fara aiki a kai shine roƙon da muka yi cewa ma'aikatan da suke ma gwamnatin tarayya aiki akan hanyar Mina Suleja su dawo daga can ga su fara domin akwai wuraren da suka lalace matuka wannan roƙo ya samu karbuwa domin a yanzu haka mun tashi nan da ku muna so mu je mu tabbatar domin salina sun tabbatar mana cewa sun dawo sun fara aiki daga can caga domin gyara wuraren da suka lalace tuwar hanyar zuwa farin doki wannan shine abu na farko abu na biyu shine mun roƙe su da cewa su gyara hanyar lamba ta zuwa a ah, bidda wannan muna sa rai za su yi amma ba su riga sun fara ba wanda sai roko na karshe wanda shine zai yi maganin duka wani al'amura shine gyaran makwa ta gina binnin gwari kaduna wannan ma bamu ji komai akai ba mai girma gwamna zai ci gaba da bin kadin wannan bayani har ya tabbatar da cewa in allah da an yi abin da ya dace To ga alama dai har yanzu direbobin manyan motocin sun ci suna da bukata ga gwamnatin jihar Niger akan wannan al'amari. Gaskiya babu abin da za mu ci a wannan abin. don kwamfilin da ita gwamnati ta yi cewa manyan mota da suke bi wurin su ainihin masu aikin ba su samun dama na su yi aikin da ya kamata su yi wurin amma kuma ni abin da nake gani ai bai kamata a ce an rufe ta ba gaba ɗaya duka dama a ƙa'ida idan ana aiki to ya kamata a buɗe wani hanya wani lane ko kuma a gyara ma direbobi wani wuri inda za su bi because yau in ka ce za ka ɗauki wata hanya na bidda daga bakin bidda ka ce kana buƙatar lambata wallahi alhaji wani wuri yanzu an ɗauke ruwa amma wallahi wani wuri ko da karamin mota aka ce shiga wannan ba za ka iya shiga ba akwai matsaloli sosai. comrade faruku kawo kenan ɗaya daga cikin manyan jami'an direbobin dakon man fetur a jihar niger mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria. Allah sauke a gaida Mustapha Nasiru tsari A nan ne kuma za mu datsa aya sai sabon mako idan Allah kan mu. Yanzu a madadin shi wakilin namu Mustapha Nasiru tsari da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba ya kuma makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. shugaban Amurka Donald Trump ke yi na sauya nasarar da aka nuna Joe Biden ya samu a zaben ranar uku ga watan Nuwamba a kotu ya fuskanci koma baya a jiya Juma'a yayin da wasu kotuna suka yi watsi da zarge-zargen magudi a zaben. Shugaban Amurka Donald Trump ya yaba da ci gaban da aka samu akan hada rigakafin cutar coronavirus mai aiki a jiya Juma'a a jawabinsa na farko cikin kwanaki shida tun bayan da kafafen yada labaran kasar suka nuna cewa Joe Biden ne ya lashe zaben uku ga watan Nuwamba. A gefe guda kuma, Amurka ta ƙara samun adadin tarihi na masu kamuwa da coronavirus a rana guda. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ƙoƙarin da shugaban Amurka Donald Trump ke yi na sauya nasarar da aka nuna Joe Biden ya samu a zaben ranar uku ga watan Nuwamba a kotu ya fuskanci koma baya a jiya Juma'a yayin da wasu kotuna suka yi watsi da zarge-zargen an yi ba daidai ba wajen kada kuri'a da kuma maguɗi. Wani alkali a jihar Michigan ya yi fatali da karar da magoya bayan jam'iyyar Republican suka shigar don hana a tabbatar da sakamakon zaben a yankin Detroit da galibinsa magoya bayan jam'iyyar Democrat ne. Abin da ya janyo koma bayan yiwuwar samun nasara a wata karar da kwamitin yakin neman zaben Trump ya shigar. A jihar Pennsylvania, wani alkali ya yi watsi da wasu kararraki da Trump ya shigar, yana kalubalantar ingancin dubban kurwan da aka kada ta akwatin gidan waya. Yayin da a jihar Arizona, kwamitin yakin neman zaben Trump ya janye karar da ya shigar a kan sakamakon zaben yana mai cewa ratar da ke tsakanin Biden da Trump na da yawan da ba za a iya ja da sakamakon ba. Jihohin uku na daga cikin jihohi shida da Trump da magoya bayan bayansa suka shigar da kararraki game da sakamakon zaben a lokacin da aka nuna cewa Biden ne ya samu gagarumar nasara a zaben ya kuma samu kuri'un wakilan zaɓe sama da 270 da ake bukata don samun nasara. Shugaban Amurka Donald Trump ya yaba da ci gaban da aka samu akan hada rigakafin cutar coronavirus mai aiki a jiya Juma'a a jawabinsa na farko cikin kwanaki shida tun bayan da kafafen yada labaran kasar suka nuna cewa Joe Biden ne ya lashe zaben uku ga watan Nuwamba. Trump wanda ya kiya amince da sakamakon zaben ya yi jawabin ne a lambun Rose Garden da ke fadar White House amma bai amsa tambayoyin manema labarai ba. ya kira aikin hada rigakafin gagarumi a tarihin hada rigakafa a amurka yana mai bayyana cewa yakan ɗauki fiye da shekara takwas kafin a haɗa rigakafi mai aiki sosai. A ranar Litinin ɗin da ta gabata ne, kamfanin magungunan Pfizer ya sanar da cewa ya haɗa rigakafin coronavirus da ya yi aiki casa'in bisa ɗari, abinda ya sa Trump ya rubuta gagarumin labari a shafinsa na Twitter. Duk da haka, dole ne a kammala gwaje-gwajen rigakafin kuma ya samu amincewar hukumar kula da abinci da magungunan Amurka. A halin da ake ciki kuma, Amurka ta ƙara samun adadin tarihi na masu kamuwa da coronavirus a rana guda. Sama da mutane 170 ne aka samu rahoton sun kamu da cutar a jiya Juma'a a cewar shirin da ke bin diddigin bayanan COVID-19 da cibiyar samar da bayanan jami'ar Johns Hopkins. Ƙarin kusan mutum dubu ashirin daga shekaran jiya Alhamis yayin da jihohi suka ba da rahoton an yi gwaje-gwaje miliyan ɗaya da ɗigo bakwai. Mutane kusan miliyan goma da digo saba'in da hudu ne suka kamu da coronavirus a Amurka fiye da kowace ƙasa. Haka kuma Amurka ce ke kan gaba a duniya a adadin mace-mace inda ta sa mace-mace dubu ɗari biyu da arba'in da hudu da ɗari uku da hamsin da bakwai ya zuwa safiyar yau Asabar. Ciki har da mace-mace dubu ɗaya da ɗari uku cikin sa'o'i ashirin da hudu da suka gabata. Alƙaluman shirin da ke bin diddigin bayanan COVID-19 sun nuna cewa mutane fiye da dubu sittin da tara aka kwantar asibiti sakamakon covid-19 ƙarin kusan dubu biyu daga ranar alhamis Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma an jima a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu kuma a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin musamman abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa wato Maryam Dauda sai Hailu Haili wanda ya ba da umarni da injiniyan mu na yau. Ni Zahra Aminu Fage ke sallama da ku a huta lafiya.